Chers auditeurs et auditrices du studio Kalangu, bonjour et merci de nous recevoir chez vous euh, pour cet avant-dernier lundi de l'année 2024 de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, Rekia Arimi et Rukayeto Abdraman. Bonjour Ruki, comment tu vas ce matin Je vais très bien Rekia et faisons un coucou à ceux qui assurent de l'autre côté. À la technique, nous avons Issa Lawali et Moussa Sana à l'édition. Alors Rekia, qu'avons-nous au programme ce matin Ce matin Ruki, nous avons tout d'abord le flash d'information. Ensuite, il y aura la rubrique justice comme chaque lundi et direction Agadez pour le reportage région où nous parlerons d'un arbre avec de nombreuses vertus appelées Magina. Nous allons rester à Agadez pour notre entretien du jour. Et oui, plus précisément dans le département de Tirozérina pour parler de la chute de la production d'oignons où les inondations de cette année ont endommagé beaucoup des sites de, la, de culture d'oignons. Sans oublier aussi que nous avons une une bonne dose de musique 100% nigérienne. C'est parti pour une heure ensemble. Chers auditeurs, comme annoncé, nous allons commencer avec le flash d'information présenté ce matin par Nafisa de Moussirfo. Bonjour Nafisa. Bonjour Bonjour Kaya, bonjour Akia, bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Dans une déclaration publiée le 22 décembre 2024, le Collège des chefs d'État de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel a décidé de mettre en alerte maximale les forces de défense et de sécurité des trois pays et de déclarer l'espace confédéral comme espace unique d'opération militaire. Cette décision des chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger intervient, je cite, après une contestation de ces États des variétés de déstabilisation organisée par la France en complicité avec certains membres de la CDAO et de certains Nigériens vivant à l'extérieur du pays. Le Nigeria a, dans un communiqué publié ce samedi, fermement rejeté les accusations de déstabilisation portées par le Niger qui avait convoqué mercredi la chargée d'affaires de l'ambassade nigériane à Niamey. Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria a qualifié les allégations du Niger de sans fondement et les a rejetées dans leur intégralité. Pour rappel, le gouvernement nigérien avait accusé mercredi le Nigeria de servir de base à des actions visant à le déstabiliser. Enfin, le, président du Tchad, Mahamata Idriss Déby Itno, a été officiellement intronisé maréchal du Tchad ce samedi 21 décembre 2024 lors d'une cérémonie solennelle au palais Toumaï à Djamena. À 40 ans, il devient ainsi le plus jeune président africain à obtenir ce prestigieux titre militaire. Ce grade lui a été remis par le grand chancelier Seulement une semaine après avoir été relevé à cette dignité par un vote unanime des parlementaires le 9 décembre dernier. Et c'est la fin de ce flash d'information. Bonne suite à vous. Merci Nefissa et bonne journée à toi. Et fidèles auditeurs, pour rappel, la partie entretien d'aujourd'hui nous amène à Kirozerine pour parler de la chute à cette saison de la production d'oignons où les inondations de cette année ont fortement endommagé beaucoup de sites. Et mais avant de, nous, mais avant de écouter cet entretien, pour bien démarrer la journée, nous vous proposons notre première note musicale avec le titre Aurem Bouzoua de l'actrice Abdussalam Chatonwaka. qui veut dire mariage d'une Touareg. Dans cette chanson, l'artiste décrit la lourdeur et la chéreté de la cérémonie de mariage. bani da raƙumi da kala bani da turkuɗi gunin sa rannan baki din tige din ma balle ira su aura kenan ba su bani in aura kenan ba su bani in aura haba maryam haba maryam bai zo ki dan tata haba maryam haba maryam ari zo ki dan tata ga maryamu ba abun yalga gado abun bege ne kuma gado abun ban sha ki tashi ki taka maryamu tun da dai samari samari adam da ku samari ga kiɗin kuna adam na ce ga kiɗin kuna ga kiɗin kuna adam na ce ga kiɗin kuna karu ga kiɗin kuna absin na ce ga kiɗin kuna karu ga kiɗin kuna gado na ce ga kiɗin kuna kamshi digedin ma digedin ma digedin ma Voilà, c'était Aureng Bouzois de Abdusalam, voilà, j'ai dédié cette chanson à Mariam Adé <laughs> du desk Touareg du studio Kalangu. Voici tout de suite euh, l'entretien du jour. Ce matin, dans la première partie de cet entretien, nous allons parler de la chute de la production saisonnière de l'oignon dans le département de Churuzérine, où les inondations exceptionnelles de cette année ont endommagé beaucoup de sites de culture d'oignons. Rekia ce qui a baissé considérablement la production selon Mohamed euh, Al-Gafiat, président des agriculteurs de Kirozérine, interrogé par Ahmed Fellan. lalle bana akwai matsala bisa ruwan bana da suka sabka bisa albasa albasa nan komin ciro za a ce ko ta miya ma ba a samu ba manoma da yawa ba su samu albasa ba bisa noman bana kuma har yanzu abin da suke ciki ba zan ce maka komi bisan shi tunda wasu da yawa sun bar gari ma sun daga sun tafi kasashen waje wasu sun yi kokari sun fara shibke-shibke na bile da masara wasu har yanzu suna cikin ruwa har yanzu dai ba su fito ba su ma fara ba kun samu wani tallafi ne wajen hukumomi ko kuma ga wasu kungiyoyi game da wannan matsalar da ta same ku lalle hukuma ta yi kokari bisa wannan banna daidai abin da ta iya yi bisa wajen manoma mun samu primo dere na hangare wannan lalle gwamnati ta yi kokari bisa wannan bisa kuma tallafi na wanda da abubuwan su suka lalace sun samu dan wani abu su ma wajen hanyar gwamnati game da wanga matsalar da ta same ku ta ruwa damana wani darasi ne kuka dauka domin kiyaye gaba wannan karatu mun same ta tunda mun ga wannan abu mutane da yawa sun fara tunani bisa ya za su yi bidi bisa noman albasa mutane da yawa sun samu sani sun samu wannan karatu tunda kowa ba zai yarda ba ya sa albasa yadda yake son shi da lalle cikin yanzu mutane da yawa suna son su sake feriyar ta albasa su sake wani noma daban cikin lokacin wannan na damana su sake kuma wasu abubuwa cikin wannan lokaci na damana kamar cereal kin noma za a fara cikin wannan lokaci na ta damana a bar albasa har lokacin da babu ruwa haka muke tammaha insha Allah zuwa gaba ga masalar da ta same ku ya ne kuka yi yanzu kuka ci gaba da aikin naku na garai abin da muka ci gaba da shi wasu mutane da yawa sun fara shibka kamar su masara su alkama su kayan legim duka sun fara sa su. wasu yadda na ce maka da zuwa wasu sun daga sun tafi kasashen waje wasu kuma har yanzu ba su da moyankin farawa ma a matsayin ku na shugaban manoma na gundumar Chirozeri wani jan hankali ne za kuma manoma domin kiyaye gaba kuna da wani dan tun konsai wanda ya kamata ku ba su eh lalle konsai kin da zan ba manoman namu na albasa su sake noma cikin wanga lokaci ta damina su rika sa su masara su hasi su wake su alkama a bar ba albasa shi kare karfi cikin albasa ma a bar shi cikin lokacin damina a bar shi kwata-kwata ma har lokacin in ruwa sun wuce sannan a fara noman albasa shawara da zan ba su bisa noman albasa noman albasa su dan dakata cikin lokacin damina kas su yarda su ba albasa karfi cikin lokacin damina kwarai kawai su sa abubuwan da suke ruwa ba su bata su akwai masara akwai wake akwai hasi ya kamata su za su rika sawa cikin wannan lokaci ko da yake har kanan ma mutane da ya sha sun falka bisa wannan amma su kara su yi nazari albasa su barci har lokacin oktoba ta kama su sa bile su sa albasa kiwon ga lokaci ya ya yi su rage asara kuwa yanzu bayan da aka samu wannan bannat ta uh, anan department kin ciro zarin wani karfin giwa kuka samu domin ci gaba da abubuwan karfin giwan da muka samu sai dai niyyar tamu da kanmu da konsekin da gwamnati ta mu. bisa noman cereal karhi bisa mu yi kokarin wannan lalle wannan mun samu ci gaban wannan bana kowa ya yi noman cereal da kyau saboda mu fita kangin talaucin nan masalolin wasu mutanen mu da yawa ba su da mayankin da za su fara noma da yawa a zamanin har yanzu suke ba su da noma tunda abubuwan da gare su duka sun lalace kuma mayankin da gare su babu shi shine kurakure da adda koi cikin dari waɗanda suka fara ba su da yawa kuma har yanzu kamar su fara su kori lalle akwai su da yawa amma mun samu tallafi wajen gwamnati gidan gona na magunguna kwarai mutane sun yi su alhamdulillah akwai su da sauransu amma da dama akwai wuraren da yawa wanda suka lalace ruwan bana sun lalace su su ne muke soro shekarar da mai zauwa shi wannan wurare ya za a yi da su shi ne muke kira ga gwamnati a yi kokari wa'annan wurare a gyara su a daidaita kasa inda rere wasu wurare da yawa rere ta shige su wasu gidaje ma suna zaman dardar bisa gulabe sun ba ta hanyoyi da yawa kuma ke da kansu wasu rere ya shige su mutane ba su cifka su wasu gulbi da kansu wani wuri kin ke zama gulbi ne kawai ramuna sun binne da yawa shine mutane ya gunguntar da su ba su iya gyaran su a yi kokari dai wa'annan Chers auditeurs, c'était la première partie de l'entretien du jour. Avant de le poursuivre, je vous propose d'écouter le titre Yara Marayou de Masaoudou et et komai nisan hasashe wayo ni duniya yara ƙanana ke ban tausayi wayo ni duniya waɗansu marayu ne wayo ni duniya yara yara yara Allah dai ya gyara ni masu kwana ta sha suka bani tausayi wasu za ta haifa jariri nan kawai siyasai ko su sashi matsayi babu wanda ya san Don Allah ku taimake su in kunan ku yaji wasu yara kan titi ga jiki da kurji je farauta ba guri na kwanci ku duba to ta ya zai huta abin tausayi yan kananan yara ke maraita ba uwa gare su ba uba gare su maraya wayo mecece naka haka wasu ke yi ganin da suke suna da harka babu taimako zuciyarsu ko da su ba da sadaka in Allah ya baka ka taimaka don ka samu warka kar ka ɗauki don kai ne arziki na kowa ne taimaka wa mai nema Allah ya ƙara ma ɗan uwana shi dace zai zama abin kwatance ku taimakawa marayu domin su samu karatu maraya maraya ku taimakawa maraya dan tanan zai samu tarbiyya ku zo mu Voilà, chers auditeurs, après cette balade musicale, nous allons écouter la deuxième partie de l'entretien du jour. Et oui, Ruki, cette fois-ci, le président des agriculteurs de tyrosérine c'est surtout appuyantie sur la cherté de l'oignon engendrée par cette euh, sous-production annuelle et autres conséquences liées à la situation, telles que l'exode de certains producteurs d'oignons vers le pays voisin. C'est pourquoi Mohamed al Gafiat sollicite l'appui des États et de l'État et ses partenaires. Il est toujours au micro de Ahmed yanzu muna so mu sani eh, misali president wannan banna da ruwa suka muku a nan cikin kwaminkin cirozerin an samu karin farashi ne game da kayan legim lalle wagga shekara barnar wanda ta shekara nan ta kawo na kasa bisa kayan legim duka abinda ya kama ga albasa haka ke ga salati duka haka sa da kanta ma wurare da yawa sun lalace shine ya kawo mutane da yawa ba su samu su yi noma yadda suke so bisa kuma noma da kanta abubuwa sun yi tsada korai sadan nan me ya kawo shi rishin samun a yi noma cikin lokaci lokacin da aka yi shi ya lalace kuma gashi nan kasa ta lalace kuma shine kawo albasa ta hau da kwarai sai da takil yanzu jika talatin da biyu da rabi kenan ya kawo sada kwarai bisa kayan legim duka su sun yi sada. in ka dauki kwamfutar kuma yanzu haka ya kai dari da hamsin abubuwa duka sun yi sada sun hau da kwarai kwarai bisa shekarar bara shine kawo mana wannan matsala ta sadan rayuwa kwarai albasa yanzu ya kai talatin da biyu da arabi zuwa har sama ma albasa yanzu wanda ya samo kaman buhu dari ko buhu ashirin yana da tukuci da yawa wajen partner kin albasa don da partner suna can suna kira don Allah a samu mishi albasa ko da kaka ko da buhu goma mm. ga ta nan sanyi ita ma bana ta yi gaugawa legim da yawa kuma ba su son wannan sanyi ta musu yawa ta kashe su take wasu wasu legim kaman su tamati kaman su kananan legim duka masu wanda ba su da jimiri duka kashe su kwamfutar duka wannan tana kashe su sanyi komi baya mata sai dai kallo kawai abinda Allah ya kawo lokacin shi ne wannan ruwa da yawa lalle sun kawo banna amma za su kawo gyara yanzu mu za ku cewa kaman kwamarsan masu sai da legim nan a cikin kwamitin ciro tunda suna kuka da cewa kayan legim sun yi sada abinda za mu cewa sai dai hakuri saboda bana albasa ne babu kaga wannan albasa ya taba kwamarsan ya taba transporter ya taba yan kasuwa ba dukkan kowa ya taba shi dama albasa shi yake shigo da kudi kowace shekara cikin region ka gani yanzu babu albasa bana kenan kudi da mi za su shigowa wanda yake da kudin shi dama su dalilin albasa yake kawo su cikin region kuma babu su bana yan kasuwa ba su da kasuwa yan transporter ba su da bu kasuwa in masu sai da legim da kansu bana sun yi koka kwarai tunda babu kudi albasa bai shigo da kudin da ya kamata a shigo da su albasa ka san kowace shekara miliyar miliyar yake shigowa da shi cikin rashon kyan agadis amma bana ka gani babu wannan kun shigowa kudi tunda albasa cikin 90% in mun samu 10% kiyon albasa ko bai kai ma zamu ce bai kai 10% abin da aka samu kin bana yanzu wani kira gare ku ga hukumomi ko kungiyoyi wanda za su iya taimaka muku lalle muna da kira da yawa yawa bisa shugabanninmu muna kira gare su su ba sarbis kin noma minister kin noma su ba ta karhi kin nijar su ne za mu ba su konsai su ba noma da kiwo su ba su karfi wannan minister su ba su karfi saboda su ne zai da nijar cikin talaucin da take ciki a sa mu cikin condition ta noman zamani tunda har yanzu ko taraktar ma ba mu da su da yawa ba mu da pom solar wanda suke zaka fiddo ruwa ba sai ka sa karveran ko ka sa gas ko ka sa wani abu wa'annan abubuwa su ne za su ba mu karhin in an same su za a yi noma isasshe wadda za ta isa kowa bisa kasan mu ciro ita ce take production wadda take tafi ko ina cikin jihar agadas tunda komi yana yi kuma akwai kasa akwai kasa ko ina akwai ruwa kuma a fiddo su wa'annan ruwa mutane su shi dadin noman da har kowa ya samu kowa wada kayan aiki ba su isa ba lalle muna nema a samu kamar su tarakta kamar su famfa na zamani na solar eh na solar waɗannan abubuwa lalle in an same su za mu samu wadata cikin kasan mu wadda ta isa ko ina kowa sai ya ci ya raga insha Allah sai mun ba wasu kasashe to mun gode president kuka ba mu lokacin ku domin tattaunawa bisa bana da ruwa su kai muku wagga shekara ni ma na gode korai bisa tambayin da kan mini Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Poursuivons l'émission Le Niger sur Kalangou avec la rubrique hebdomadaire Justice. En effet, Ruki, nous allons parler du registre du commerce et du crédit mobilier RCCM, qui est un répertoire officiel des entreprises commerciales précisant leurs conditions d'exercice ainsi que celles de leurs dirigeants. Mais, euh, mais comment est organisé le RCCM euh, Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir un numéro de RCCM et quelle est son utilité Ruki, nous allons suivre la réponse à tes questions avec Ibrahim Barou, spécialiste des droits à Ngengimi, au micro de Abdoulaye Meina. Qu'est-ce qu'un registre du commerce et du crédit immobilier C'est un répertoire officiel des entreprises commerciales précisant leurs conditions ainsi que celles de leurs dirigeants. Il existe un registre du commerce et du crédit immobilier au siège de chaque tribunal de grande instance. Il comprend un registre chronologique et un registre analytique. Le premier à vocation à recevoir les renseignements d'identité du requérant et les activités qu'il entend mener. Le second reçoit les dossiers individuels des déclarants tenus par ordre alphabétique. Les dix dossiers peuvent concerner les personnes physiques comme les personnes morales selon les critères définis par l'article uniforme de l'OHADA sur les sociétés commerciales et le GIE. Qui doit être inscrit au registre du commerce et du crédit mobilier Selon les dispositions de l'acte uniforme de l'OHADA sur les sociétés commerciales et le GIE. Il s'agit des personnes physiques, sociales, commerciales et autres personnes morales assujetties à l'immatriculation, ainsi que les succursales des sociétés étrangères exerçant sur le territoire de l'État parti. Article 19 de l'acte uniforme OHADA. Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir un numéro du RCCM, le registre du commerce et du crédit immobilier Concernant les personnes physiques, elles doivent faire une demande concernant produire les renseignements suivants, le nom, prénom et domicile personnel de l'assujetti, sa date et lieu de naissance, sa nationalité, le cas échéant, le nom sous lequel il exerce le commerce ainsi que l'enseigne utilisée, là où les activités exercées et la forme d'exploration, la date et lieu du mariage du déclarant, le régime national adopté, les clauses opposables au titre, les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et nationalité des personnes ayant le pouvoir d'engager par leur signature la responsabilité de l'assujetti, etc., confère l'article 25. En plus des renseignements ci-dessus, l'assujetti doit accompagner la demande des pièces suivantes. Un extrait d'acte de naissance ou tout autre document en tenant lieu, un extrait de son acte de mariage, un extrait de casier judiciaire, un certificat de résidence, une copie de titre de propriété ou de contrat de bail, une attestation d'acquisition d'un fonds de commerce ou de location-gérance. Concernant les personnes morales, elles doivent faire une demande contenant les renseignements suivants. La dénomination sociale, le cas échéant, le nom commercial, le règne ou l'enseigne, là où les activités exercées, le montant du capital social avec l'indication du montant, les apports en numéraire et l'évaluation des apports en nature, l'adresse du siège social, la durée de la société telle que fixée par les statuts, les noms, prénoms, domicile personnel des associés tenus indéfiniment personnellement responsable des dettes sociales avec de date et lieu de naissance, leur nationalité, date et lieu de mariage, régime matrimonial, etc. Quelle est l'utilité des registres du commerce et du crédit mobilier L'utilité principale du RCCM découle de sa publicité. Celle-ci vise à informer les tiers de tout fait susceptibles d'affecter la situation juridique du commerçant. Exemple, modification d'activité, faillite. Quels sont les actes susceptibles de faire l'objet d'une inscription au registre du commerce et du crédit immobilier Conformément à l'article 19 alinéa 2 de l'acte uniforme au HADA relatif au droit commercial général, le STCM reçoit les inscriptions suivantes. Le nantissement des actions et parts sociales, le nantissement du fonds de commerce et l'inscription du privilège du vendeur du fonds de commerce, le nantissement du matériel professionnel et des véhicules automobiles, le nantissement des stocks, les privilèges du trésor, de la douane et des institutions sociales, la réserve des propriétés et le contrat de crédit bail. Quels sont les effets des inscriptions au registre du commerce et du crédit mobilier Les inscriptions produisent des effets juridiques car les actes relatifs sont, de ce fait, rendus opposables aux tiers, mais leur défaut d'inscription n'a pas d'effet à l'égard des tiers. Voilà, c'était la rubrique Justice sur les RCCM, Registre du commerce et du crédit mobilier, un reportage de Abdoulaye Meina. Chers auditeurs, notre troisième balade musicale est une dédicace spéciale à toutes les mamans. Voici pour vous Moussa Toku avec le titre Rama. cette chanson, Moussa parle de l'infidélité de certaines femmes mariées, en particulier celle qu'il cite dans sa chanson Rama, qui va perdre son mari et se retrouve enceinte d'un autre. C'était Ramadou Moussa Toukou. Place à présent euh, au reportage des régions parler du Magina, un arbre qui pousse de la région d'Agadez avec de nombreuses vertus, dont entre autres l'entretien du corps, nest En effet, les écorces du Magina sont beaucoup utilisées dans les soins de la peau, notamment par les femmes Touareg. Dans cet entretien qu'elle a accordé à Saadatou Malambaba et Malama Zainabou, détentrice de ses savoir-faire, explique les vertus et l'utilisation des Magina. Magina wani bawon icce ne wanda mata ke amfani da shi don gyaran jiki da mayan ado. Wanda ya sha bamban da shafe-shafe na zamani. Malama Zainabu wadda ta dade tana sana'ar gyaran magina ta gaya mana mecece magina. gina wani bawon ice ne kuma da buzan ta shanne shi. Ka saki iccen gan ka fuddo shi ka so cikin ruwan tasarwa wani gari da ake gera da takoko wannan ice kuma a koko shi ma kamar ta eh, da ta sa rokin gabu guda ne mm. kurum da wancan aka naka shi kwarai wanga a koko ba a naka shi kwarai ba mm-hmm. da da sai a soma shi cikin wanga cikin wanga ruwan gana tasarwa aka soma shi in ya bushe sai ka na shi an ka na shi tare da biyan addu'a in ji aka so aka gama su da guntun turkudin ga sai ka nika wannan gyaran ta ne mm-hmm. yanzu yara da suke nan suka fada cikin kurudin nan inda wannan ne abu suke wannan abu shine amfani mutum ka yau dan guntun turkudin ka wanda bai taba jiki ba da wanga diyan aduwa sai ka bare su diyan aduwa abun nan na ciki shine ake gamawa sai ka daka cikin turmin ka da ba a daka komai ba ciki sai ka daka an ka daka sai ka shanya in ya bushe ka koma ka daka ya zama gari in sai ka rika daukowa kana shafa bisa fiska ka ko ka bar shi ba wani illa to kama a wani lokaci ne kamar kike gyaran ta ko kuma kasuwar ta tafi gari kitan da ya zama to sana'a lokacin boko kamar sallah in kana cikin gidan ma kana son ka gyara jikinka kai sai ka shafa so kamar lokacin abun ga lokacin da da kwai rana mm-hmm. lokacin dare ma kana dora ta tunda fiska ka ne ka kana shafawa tabarkalla fiskar ka karen kyau ta fi furodin ka da yara suka fara cikin shi kuma maganin wannan sunan su ekurora muke ce musu dubu zanci mm-hmm. akwai wani tambo tambo nan da ake yi tana wanke fata ka kuma mm-hmm. to kaka ne ita ake shafa ta maginin sai ka da matan kana da dan wani mai kinka kamar man ga na gurguwa mm-hmm. ka dauko dan ka shafa bisa ka dama cikin wani abun kaka wani murfi ne sai ka dama kana shafawa sannu sannu in ka shafa in ka wanke ka ga ganta ka go yau in ka shafa ta gobe mata na bisa ka ta amfani ma ta kalla fudda fiska take maka har da sassakan jigan ba ka samu mai gina ba in kai sassakan nan ta jiga ka gama shi da wanga daga talar shutkin guntun turkudin ga da bai taba jiki ba da wanga didiyan addu'a mhm. sai ka gama ka daga ko ka bar ta fiska ka ba ta lalace mhm. yanzu shekara ta takwas na biyaran ta mhm. amma ban ga wanda ya raina ta wani da ya kai na ma na ya ba ko ba su sai ta ba nan wuri na ma su sai ta ma ta suna geranta ta ne information ta ma na yau da da ingal ne na diplom kin ta ma to kamar ke da kika samu diplom kin ta kin samu horo akwai waɗanda kika forar da kan wannan aikin kwarai kwando ya zuri na duk na koya mishi amfanin da magina na kara ma mata kyawun fata Magina ina amfani da ita saboda tana da mahimmanci sosai ga fata. Fata ta kwanta jiki yayi silbi goma jine na gargajiya wanda ake yi ba yau ba tun uwaye da kakanni. Ina amfani da ita a duk kowane lokaci kamar ana wani armi haka ko wata saugare haka. A duk lokacin na ana yawan amfani da ita. Lallai suna da bambanci sosai magina da shafe-shafen zamani. Ita bata da wani matsala. goma jine dai na gargajiya tun wanda aka sani. Su kuwa ga shafe-shafe na zamani Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Si vous venez de nous rejoindre, fidèles auditeurs, nous sommes sur l'émission Le Niger sur Kalangou et c'est l'heure du sport et nous sommes avec Rasmi Gourouza. Bonjour, bonjour ah, bonjour Ruki, bonjour Alors, le MENA national à prime a tenu en échec les éperviers du Togo de la même catégorie au stade de Kégué de Lomé pour le compte du match aller du second des éliminatoires du champ. Oui, et Ruki Rekia. Donc, euh, 1-1, c'est le score final de cette rencontre. But marqué à la 37e minute par les Togolais, par l'entremise de Abdul Alimou Sama. Égalisation euh, du Niger avec euh, euh, Koubenou et Théodore Jules à la 104e minute. La, qualification se jouera donc à Bamako au Mali pour le match retour prévu pour le 27 décembre 2024. Actualité oblige, nous allons euh, maintenant parler de la 45e édition du Sabre national qui se dispute actuellement dans l'arène Salma Darani de Dosso. Si euh, la technique ou bien les dieux du la technique nous on a en ligne euh, Salamat Kadri. Salamat, ça va Oui, ça va. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, chers auditeurs. bonjour, Salamatou. Alors, Salamatou, comment se déroule la compétition c'est la troisième journée des combats ici à l'arène reine Rani de Dosso. Et à la date d'aujourd'hui, presque tout se déroule bien, comme toute organisation avec des hauts et des bas. Parlant des forces en présence, euh, pratiquement tous les leaders des écuries restent encore invaincus. Et justement, pour le moment, pour le nombre des invaincus, on dénombre 24 lutteurs à la date d'hier soir. Agadez à 1 lutteur, Maradi 6 lutteurs, Niamey 3, Tawa 7, Tilaberi 2, 3 1, Dosso 3 et Zander 1 lutteur. Et ce matin, le premier combat de la journée a opposé Maradi à Tawa. À l'issue de ce combat, le nombre des invaincus a changé, bien sûr. Un grand choc pour la région de Tawa qui a perdu ses trois lutteurs favoris. Il s'agit bien sûr de Zakirou Zakari, Nourou Hassan et Abdul Salam Samayla. Présentement, on assiste au dernier combat de la journée opposant Tilaberi de Miami Voilà, c'est tout pour euh, aujourd'hui. Merci beaucoup. Bye bye. Oui, Salamatou. Euh, j'ai voulu euh, demander un peu par rapport à l'engouement à Dosso, le public. Ah. est parti. bon, <laughs> voilà pour le, sport d'aujourd'hui. Espérons que nous allons parler, en tout cas, de cette lutte eh, eh. durant toute la semaine. Merci beaucoup. Merci, Gourouza et bonne journée à toi. Et pour les portraits de lundi, nous partons à la rencontre de Mohamed Saïdina Issa, n'est-ce pas Ruki Oui, Rakia, c'est un jeune de 31 ans et lancé de teint noir. Mohamed Saïdina Issa est un animateur célèbre de la commune de Indjindjimi, notamment sur les zones de la radio de rame de la ville. Ce talentueux animateur fait des animations et productions dans la langue Toubou afin de sensibiliser la communauté sur l'importance de la paix et la tolérance et aussi du savoir-vivre. Abdoulaye Maïna nous fait le portrait des Mahatma et des Mahatma et Mahatma, <laughs> excusez-moi, Mahatma Issa. <laughs> assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu amma hera radio dilaram fm a cika rama sunana muhammad sayyidina isa wanda aka fi sani da malluma ina da kimanin shekara 31 kenan da aihuwa ina nan a anguwan sabon kare a nan garin gigime ni dan jarida ne a nan gidan radio dilaran na nan garin gigime ina gabatar da shirye-shirye da harshen tubanci shin za ka iya wa mai sauraro karin bayani kamar yaushe ka fara aiki ne a gidan radio dilaran na garin gigime zan iya ce maka yanzu na kusa shiga cikin kamar shekara biyu kenan da na fara aikin gidan radio na nan alhamdulillah da na zo kamar yanayin aiki gaskiya an yi ta koya mana abubuwa da dama a nan gidan radio dilaram dukkanin abubuwan da muke yi a nan kuma mutane suna jin daɗi dangane da irin shirye-shiryen da muke yi a nan kamar menene ya ja hankalinka wajen zaben gabatar da shirye-shirye daban-daban a yaren tubanci. Abin da ya ja hankali na na nan gidan Radio Jalabin yi shirye-shirye a harshen tubanci akwai tubawa da dama a nan cikin garin gigime. Na gani a nan babu wanda yake mana harshen tubanci kuma muna da tubawa da dama a nan shine na zabi to menene yasa tun da na yi karatu kuma me zai hana ni zo nima a nan in kama in yi kamar yadda sauran yarika suke a nan. Dalilin yasa kamar na zo in wayarwa mu na tubawa wanda suke nan eh, cikin garin gigimi in zo wayar musu da kai irin abubuwa daban-daban wanda ake kamar bisa kan zaman lafiya da zuwa harkan likita da bisa kaman yadda za a yi su hada kawunansu su ci gaban kasuwanci da zuwa wajen eh, karatu kamar misali ekol irin wanga batutuwa nan da nake zuwa ina yi musu. To malala kamar yanzu wani irin shirye-shirye ka himai da hankali a kai ne a nan gidan radio Dilaram FM. e eh, kamar shirye-shiryen da a yanzu haka masu sauraro wanda ba su wucewa a duk lokacin da nake shirye-shirye da yake sun sani kamar tambayoyi shine a tubanci ake cewa suwal kowane lokaci ina yi a misalin karhe takwas zuwa ƙari tara na dare wanda nake kacici kacici ne kuma bayan wannan kin akwai kuma wani shiri na wanda nake kaman sensibilization wanda nake wayar da kai bisa dai maudu'i daban-daban wanda yake faruwa kusa da mu masu muhimmanci to yanzu a lokacin da kake gabatar da shirye-shirye shin mutane suna kira gaskiya mutane suna kira saboda wani lokaci wallahi kiran da suke mini din wallahi ni da kaina ina mamaki wani irin ci gaba za a iya cewa ka samu tun daga lokacin da ka fara aiki a nan gidan radio dillaram a matsayinka na ma'aikaci mai gabatar da shirye-shirye a yaren tubanci zuwa yau ci gaba da na samu gaskiya ba na iya kwatantawa ba amma alhamdulillah na gode Allah yau in na fito cikin gari ko kuma ina yawo za a gani ni wani mutum ne daban wanda kowa kallon da yake mini wannan matsayin daban tabbas amma ni zan sama rayuwa na ba dalilin radiyo wannan kuma a dalilin shirye-shiryen da nake yi misali akwai wasu kyaututtuka na al'umma wanda suke mini wanda ko da neman wani abu ne na ta yi wallahi irin kyaututun da suke mini ni da kaina nake mamaki har gida suke zuwa suke tarda ni suke mini kyaututtukan ta dalilin radiyo mutane dubunnai wanda sun sani kuma sun jaru ta dalilina an samu zaman lahiya gaskiya tsakanin kabilun mu dai mu na tubawa wanda zan cewa an samu zaman lahiya wanda ba tsaba tsammani ba wani irin matsaloli kake cin karo da su a cikin aikin ka gaskiya a yanzu dai zan ce maka ban ci karo da wasu matsaloli ba a dangaje da aiki na wanda nake menene kiran ka ga masu sauraron ka da kuma yan uwanka matasa wajen runguman abin yi masu sauraro gaskiya ina matukar godiya gare su dangane da bibiya na da suke a kowane lokaci wanda ba su gaji ba matasa abin da zan gaya musu wallahi yau a wannan lokacin da muke ciki ko kuma zamanin da muke ciki duk wanda bai da sana'a ko kuma bai da abun yi gaskiya shi ba komai bane ba duk yanda za a yi kuma mutum kai ya raina aiki ko ma wani iri ne kenan mutane su tashi duk wanda ya san bai da aiki kenan ka samu abun yi dan saboda sana'a ita ce za ka samu rufin asiri amma halasta radio dilera fm giki cika rama murta isi ya sa ise takso ne ise da giki cika halkaci awulan na fatro da kenan sa wasu rugon da marasa wasu diga murtafuwe safuwere nagna wakintere hanade halasa yentre hanadingare kenan unnada akhirara tirdireni allah giso kabdintu wakakurere nantaki fodantigi ma salam Après ce portrait réalisé par Abdoulaye Meina, un autre tour en musique avec le titre Kota Keri de Dare Dahajia. Ikatkuri da digi tanta balama gobiri kinkini ina figi fonda bindi bi, kwakwata galala amma aina sigi ai manti bora colocani giribi giribi monadi sangai na fitiga kazima modidi asima tari kot kot kota keri ayi bango feri Baba, ya Baba. kasindiri I'm lokacin ai bai ga da nau fata ku bai a difon da kota bari ga simatari kota kiri ai ban ofe son ai lala da singiri marga marga no waza zaga margu ai hinna ga zankano dobo to ni bai wano jar ala sirir koi mawi munafikyo ai katika tika dai bai na samu mai kamshi kamshi ku kai ma matan turare mai kamshi kamshi ku kai ma matan Voilà, c'était et passons à présent à la rubrique Lotti du jour euh, qui parle de la protection des enfants contre le froid. Ces derniers temps, on constate euh, une variation de température entre la journée et le soir. En effet, Rekia, en cette période, il est nécessaire de bien protéger les enfants pour les préserver de toute maladie liée à la saison, n'est-ce pas, Fanta Shamsou? Loti, c'est C'est Loti. c'est Loti. lalle barira fonda kayan jina hmm ni dimat kan hadanan hanga sandin da asiba kwai da yanno ba yi nora amma to zan ka gaba no irkoi beri mata no ni te ga ki da misibai kan yeno ga fonda te fulan zamai dorai se hey fulan zamai mu gonda dori no hay kunno borg mando hey fura dinnan ni ma hanadin hane mantinin no kaga fa ba keke ga gane ni izomi na sin agoga koto ni dirnyan no aga koron yadin mono ni nai dabu Mata no ay tegdir nya hanadin ga ay mil kan ba ga jan ay izo amma ifono kan ni mina doro sanni newo loktora manne ni se kan ganda dori lalo kan se igine pneumoni gomi na ga fulan zamai doro ni bai hanadin hane loktora man doro sabilo ce senu a sabilo ki nise wala masiki nise wadin man hima ni min zankainan imigente amanne ni se dori zaidin kulu ye ni no gate da kwai sa kwai ne kwai beri hei adnan ka wasi ai min yumai ga kwayi dan niga ni masi koi gijante Hei, hin suru manti soho gina ni in yi maino da wai na fatta yajin mono nimi dan iga kwayi kan giwa da yeno kwai nemo wa kan igba nga har hargu kwayi da fula kan gi bongai dabu yadin mono nimdan ike yi gaso set ne ma masidirnya kino radigo girbi ni nimi dabun da borgo wane ganan no mini zan kai wada fulan zamai dorai kan yeno ga kate kwai ne nemo ni sin yumai watu kulu a himano min yumai sor follon girbi hinka kulu wadin wasa yadin no boro bor mi hagoi da doro ni mi safar hino ai sifan da dorai dimma adanandi yaddan da ai kwai mo fondo goigol sin a to ma hagoi ai kiro zama wallahi in gaino bakon kwanda irin hankan ga cika badiya Adnan, j'espère que est bien protégé. C'était Zainabo Abdou et moi-même. Chers auditeurs, nous allons à présent passer à la culture linguistique avec euh, Samira. Le mot du jour est Noël. Chers auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique culture linguistique. Hello, ladies and gentlemen. Good morning and welcome to your show Culture linguistique. Le 25 décembre est célébrée la fête de Noël par la communauté chrétienne. Noël est la fête chrétienne qui célèbre la nativité, c'est-à-dire la célébration du rappel de la naissance de Jésus-Christ. Le mot du jour est Noël. Noël en anglais veut dire Christmas. Let's take some example. Merry Christmas. That means Joyeux Noël. What did you guess for Christmas? That means qu'as-tu reçu pour Noël? He doesn't know if he will see his children this Christmas, qui signifie que il ne sait pas s'il verra ses enfants à Noël. Nous avons eu des invités à Noël pour déguster la bûche. That means we had guests over Christmas. Christmas is an annual festival commemorating the birth of Jesus, observed primarily on December 25 a religion and cultural celebration among billions of people around the world. Chers et auditeurs, nous sommes à la fin de notre rubrique. Nous vous souhaitons joyeux Noël à toute la communauté chrétienne du Niger. Ladies and gentlemen, that's all for today. Sido Kalungu wish Merry Christmas to Christian community. Merci Samira, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser un message au 82 89 89 64 si vous avez des mots ou expressions dont vous aimeriez avoir euh, l'explication en anglais, en Hausa, Zarma, Tamashek ou Fulfulde. Votre participation est la bienvenue. Et justement, nous allons écouter quelques messages envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. a gaskiya muna jin daɗin shirye-shiryen su da suke wallafawa kuma kaman abubuwan gaskiya suna burge mu fi kuma gaskiya kaman labaran da suke sa kuma hakanan ne eh kaman nan garin gaskiya ban mu kaftan su dole mun shiga kaman internet muna so su karfafa satellite ɗinsu a nan garin difa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gaskiya studio kalangu muna jin daɗin shi domin muna samun labarai na nisa da na kusa daga nan cikin nijar gaba ɗaya ƙauyuka da birane kuma da na nisa wanda yake ƙetare duka muna iya samun su sutu abin da ya shahi labarai na karkara komi da komi muna samun labarin su alhamdulillah muna jin daɗin studio kalangu musamman da suka sauƙaƙa muna ana iya samun application kinshi ta hanyar social media duka kana iya samun labaransu ba tare da ka sha wahala ba a nan difa to assalamu alaikum wa warahmatullahi ta'ala wa to ni ma dai gaskiya a matsayina na dan difa gaskiya studio kalangu sai mu ce musu alhamdulillahi alasan barka sai dai karin eh, bayani da zan yi muna so kamar yadda in muka kunna su mu dinga jin su rangada daudin nan to wannan abu yana ƙara samu nishaɗi kuma shirye-shiryen su gaskiya babu na yaddawa ko da bakajin yare yaren da ake yi ma wani lokaci ni ka gani a cikin yarurrukan da suke baya wuce yare biyu ne nake ji amma duk shirin zan shurare ko da ban na jin yare saboda daɗin abun da nishaɗi da yake bani kuma ina ma yan garin mu na difa gaisuwa na fatan alkhairi da wannan damana da muke ciki kuma ubangiji Allah samu ƙarshen ta lafiya wallahi ina sauraron shi da lokaci dai yayi na sauraron kalangu ana yin buzanci ana yin hillanci ana yin hausa ana yin zabarmanci ana yin horanshi walla duk an ga abu sai sun kare duk guda biyar sa anan kashe radio na sai abu shirin sai ban taɓa sauraron shi ba amma shirin marici wannan ba shi bari na duka sai na sauraron su duka da muhawara insha Allah walla kuna waye mutane kai kwarai ni ce mai sauraron radio kalangu shi na birge ni ku da duk ina gaida masu journalist inan duka masu abin reportage in radio kalangu da na Hausa da na zabarmanci da na hillanci da na horanshi don zamar man duk ina da kowa da kowa kuma ni mai sauraron ku ce ɗari bisa ɗari. Kuna sauraron shirye-shiryen studio Kalangu? Muna nan ga sauraron su. Wanne shirye-shiryen kuke saurare? Shirye-shiryen ƙarfe biyar zuwa shida. Mhm. Wani shirin ya ƙayatar da Shirye-shirye suna ƙayatar da mu musamman dai labaru da muka ji. da mun da musai ba muna ƙawa yotowa da gare. Kuna ƙaruwa da su kuna samun wayewa? A muna samun wayewa gaskiya. Muna gaida um, ma'aikata ne na tambara kalangu mata Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. chego ni baba waba ya jil jilalu wali kirani yajil jilalu wali kirani kome kake ka ambaci Allah saura abun ka bai ya ɓaci in ji Rasulallah Allah ba ya sa musulmi kumya ni ba ni abota da wawa ni ba ni abota da kazami ni ba ni abota da rago rago yana hana ka kazance in ji malum bale rago yana hana ka kazance in ji malum bale Voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous allons prendre congé de vous sur cette émission Le Niger sur Kalangou. Nous avons adoré passer ces moments à, en votre compagnie. Espérons que vous avez aussi également apprécié. Retrouvez notre dieu demain 11h pour un autre numéro de notre émission Le Niger sur Kalangu. C'était Rekia Arimi et Rukayeta Abdraman. À la technique, Issa et Moussa Hassan à l'édition. Ciao, ciao. Bonne journée à vous. Thank you.